A lokacin da aka zartar da hukunci uku daga cikin alkalai biyar da suka zauna a kan shari'ar sun amince da matsayar APC cewa bai kamata a fara saurarar karar da aka shigar a gaban kotun ɗaukaka kara ta hanyar sammanci ba. Kotu ta ce a inda ake zargin zamba bai kamata a fara da sammanci na asali ba, saboda haka akwai buƙatar a kira shaidu don tabbatar da zargin zamba. Abu na biyu kuma shine zargin jam'iyyar APC domin sauya sunan Macina da Lawan. A nan kotu ta ce inda ake da zargin zamba akwai buƙatar a kira shaidu don tabbatar da zargin zamba. Alƙalai uku sun amince da haka, amma alƙalai biyu wato Adamu Jauro da Emmanuel Agim sun tabbatar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara. Amma ga masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar ya yi nazari cewa. Daidai da hurumi na sashe na 29, 31, 32 33 na dokar zaɓe wanda ya fito da jadawalin matakan da ake bi kamin a tsaye da ɗan takara wanda kuma a lokacin da aka tsaye da ɗan takarar nan aka yi zaben ciro ɗin nan gaba ɗaya shi ahmed lawan a dukkan bayanai da suka zo baya cikin waɗannan 'yan takara kuma hasali ma sashe na dokar zaɓe ɗin sashe na 32 33 da 34 ya ce ba zai yiwu a canza wani ɗan takara ba na jam'iyya har sai idan shi a ƙashin kan shi ne ya rubuta cewa ya yi murabus ya sauka ko kuma idan ya mutu to ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba kuma a dokar zaɓe sashi na ɗari da 115 sakin sashi na da a cikin baka ya yi haramci ga ɗan takara a kakar zaɓe ya yi takara ta wuce guda ɗaya to ba mu san madogara da supreme court ya amfani da shi har aka ce an juya wannan koma ɗin ta tabbatar cewa ahmed lawal shi ne ɗan takara ba shi ma ƙwararre a fannin siyasa da gudanar da mulki kuma malami a jami'ar abuja Farfesa Abu Hamisu ya tsokaci cewa an yi wa demokradiyya karan tsaye. Wannan ya nuna cewa wayansu tsirarin mutane suna nuna wa mutane cewa sun sun isa a kasan nan bayan da za yi da su. To abin da ya rage kamar inda kika fada kotun Allah ya isa ne daga wannan kuma sai kabari da kuma abin da Allah ya yi. to tun da talakawa ne za su yi zaɓe talakawa su dauke mataki in ba su gamsu da abin da aka yi a kotu ba saboda ba kotu ba ne yake zaben mutane mutane ne kan tsaya su zabi wanda suke so ya tsaya takara saboda aka mun alawadar da wannan hukuncin da aka yanke kuma Allah zai yi wa wanda aka wa ake ya tsakanin su da wayannan mutanen amma wanda abin ya shafa sanata Ahmed Lawan ya yaba da hukuncin inda ya ce wannan ya nuna cewa demokradiyya ce ta taka rawa mai muhimmanci a wannan lamarin saboda haka yana murna what happened was democracy at work and um, the courts gave their various judgments, and of course, the Supreme Court gave the final judgment. I want at this point uh, to commend the Supreme Court. Na yi ƙoƙarin samun mai magana da yawon Bashir Macina domin in ji ra'ayinsu a game da hukuncin, amma bai amsa wayata ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.